wannan da kake gani barawu ne a barawu ne to ai ba shi da barawu ba da za ku biyo shi akwai barawon gwamnati misa su ba hoton kun haka masu ba kun biyo shi da gudu kun mai taro ga bura uba ku dibe ku wasu irin lafka lafka da ku kai malam to kai mi haka ne sahaba gaji ne na gogarin gane da ku muhimmancin rayuwar dan adam ne da kun gane ba ku karawa wani walakanci kun zo kuna ta barawu-barawu ku haɗa min nawa na doko naira dubu talatin kuma ma naira dubu talatin na haka wani zo kai kana roƙo shi roƙo shi ga mai gida ta haka wucewa hawa yake kwarai ko na sani zan muku transfer ko ba ba da kun sake haka sai na ci uban ku wallahi ni dai ba na account number to shikenan isaudi da wallahi isaudi ina da aiki na nace da Allah da mun gano karata ah, haka ba dai ya bari ya wuce ba mi hmm. <laughs> an gai ina wayata <laughs> wayata ga da da ga in kun ga ku bani wayata wallahi kada ku bata mai da ku ta mai da wayata kun ji ko ba sai da muka ce ma barawuna ba shi ya doke ta eh? you be mumu barawo kaga malam da gata nan baka da wurin zuwa don ubanka